sunana dr idris abdulaziz dutsen tanshi masha allah sheikh dr idris abdulaziz wato dr tawhid welcome to kibla fm yawa ina ina sanu da zuwa wa abokin abin ɗinka na'am artist ɗinka sheikh eh, ahmed yana ji to babu laifi eh, ina maraba kai ma da zuwa jiya jiya dama yayi magana cewa yau zai zo yayi darasi akan abin da na tawassuli na'am nace masa kwarai haka ne tambayoyi nace akwai tambayoyi da dan yi masa mm-hmm. eh babu laifi na'am to abinda nake so kafin mu je Fadu, mm-hmm. don Allah muna so ne al'umma su fahimta ba muna so ne mu yi eh. hauragiya ba gaskiya ne kada yana magana ina magana in na masa tambaya don Allah in ya sani ya ban amsa in bai sani ba ya ce bai sani ba simple an gane da eh. in na yi maka tambaya in ka sani ka ban amsa in baka sani ba da kada kada kai ta kurda kurda ka wahalar da ni ka wahalar da masu sauraro tambayan ki so maka ɗaya ba eh, ah, ai ba magana a ah, zan maka bayani mana zan maka bayani to alkawari kai fawo yawwa alkawari kai yawwa alkawari kai alkawari kai eh, yawwa ah, malam fuadu na'am da farko ina ina so cewa malamar ya sani ce wannan hadisi ya zo da ruwayoyi daban-daban hmm? ya yadda da haka ya zo da ruwayoyi mabambanta haka ne daban-daban kuwa na baka amsa kai tsaye eh ya zo da ruwayoyi daban-daban amma wannan riwayan da na kawo riwayan al-Imam Ahmad bin Hanbal ne to yawa to a dan tsaya akan ta din ita ta ruwaya ta Ahmad bin to hambal ɗin. Eh. Ina son tsaya a kanta. Barin buta. Na'am. Buta. Amke ma FM. Yanzu za a yi tafawo domin maluma guda biyu ke yanzu. Dr. Oh. Tauhid wazo bude litafi. na. Me zai bude eh, wani littafi. Domin, na bismillah. a shakka sayir kana ji ko to ina ji eh ina ji na'am yawa to barin karanta hadisi idan na karanta a ciki ne wadda nake so zan yi tambayoyi din duk tambayan da zan yi akan wannan ta ruwaya ta ta Imam Muhammad din ga ta nan eh na'am eh to bismillah حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعوبة عن abi جعفر almadini ya ce samit umara tabna huzaifa bin sabit yuhaddis an usman bin hanif anna rajulan dariran atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya nabiyallahi udu allah an yu'afiyani aw an ni udu allah hakuri an yu'afiyani a riwayan da kake karantawa kai hakuri um, kai hakuri a riwayan da kake karantawa dariral basari ne ko dariran kawai dariran kawai aka ce dariran duk ɗaya ne to to ɗaya daga cikin ruwayan al'imamu abad ɗin ka ɗauko ba ɗaya ruwayan da take tare da ni ba to amma mu je duk ai duk ɗaya ne magana ta ƙare ai duka dan duka dan yi tambaya a ciki ba matsala akwai inda yazo ma akwai inda ma zo ja a rajulan a'ama yazo da kalmar a'ama akwai kuma da yazo dariran duk ba matsala duk ma nan eh, da dariran da eh, ja a rajulan su daya eh ja'a rajulun a'ama eh yawwa akwai kuma da ya zo da riran duk ma'anan su ɗaya ba shine ba shine wajen tambayan ba ka bani gama karanta ba shi bane to ba da ma bismillah eh ai makaho ne yawwa yace udu Allah an yu'afiyani Kala in shi'ita eh in shi'ita akhartu zalika fa huwa khairul laka wa in shi'ita da'autu laka kala bala udu Allah li fa'amarahu an ya tawadda'a wa an yi salliyar ka'ataini wa an ya du'uwa bi hazar du'a Allahumma inni as'aluka wa a tawajjahu ilaika bi ka Muhammadin nabiyin rahama ya Muhammad ni a tawajjahu bika ilallahi fi hajati a wannan ruwaya ɗin kenan har zuwa ƙarshe to ga tambayoyin da dan maka don Allah ka saurare ni ka ji tambayoyin da dan maka don Allah ɗaya bayan ɗaya uh, wannan ruwaya da ya zo eh me yasa ya umarci da farko ya umarce shi je a lola me yasa ya umarce shi a lola mm-hmm. me yasa ya umarce shi a lola mm-hmm. me yasa ya umarce shi a lola okay o kana tambayan cewa me yasa ya masa umarni ya je ya alwala eh me yasa maza la mu ce ya eh, eh, lola saboda ya roƙe eh, saboda yayi tawassuli ya roƙi Allah ciwa kenan ah, shi darirul basar ciwa darirul basar eh kenan eh na amsa maka mu je gaba ya Allah ko ya roƙi Allah to tambaya na biyu me yasa ya ce masa sallah raka'a biyu me yasa ya ce masa ya sallah raka'a ah. biyu ya kusanci Allah da wannan nafilan yawa shiwa shi darir albasar shi ma still na baka amsa ai yawa wato shi makahon shi ne zai zai zai zai eh. yi raka'a biyu don ya roki Allah don ya roki Allah ko oh, very good yawa to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa eh mm-hmm. mm. tambayar da nake so in maka da ya ce ya nabi Yallahi, udu Allah an yu'afiya ne ina son ka eh, fara mu wannan kwari eh, ka roƙi Allah ya ba lafiya wato bi ma da ke ne ya warkar masa da idanunsa eh very good waye zai roƙi Allah din anan shi wannan makahon ah, ah, ah, annabi ya roƙa masa Allah kenan ko annabi ya roƙa masa Allah wa yawa annabi ya roƙa masa kenan ko eh to tun da annabi ya roƙa masa ne kaga ka tambayi wannan eh. ma ka ce waye fassara shi da addu'a <laughs> gaskiya eh. ka zalunci bawan Allah nan mm. ka yi yawo da hankalin to ka dan saurare ina zuwa ma kuma abin da yasa da Allah barin gama ka zalunci bawan Allah nan kana ce wai waye fara fassara shi da addu'a bayan shi kansa mai tambayan ya ce ya manzo Allah udu Allah ka roƙa min Allah hmm. amma kuma sai kana tambayan sa wai wai wai fara fasara da da addu'a gashi a cikin matanin hadisin ma yace mm. udu Allah ka roƙa mun Allah an yi afiya ni Allah ya ban lafiya shi kansa shi kansa makahun abin da ya faɗa wa manzo Allah kenan ka roƙa mun Allah ya bani lafiya kaga a wannan ruwaya ba magana wani fassara hadisi yana ɗauke da fassararsa amma kai amfani da rashin karatunsa kai kai kai yawo da hankalinsa dan rashin karatunsa kai amfani da shi rashin karatu sa kai amfani ka ji tsoron Allah da Allah mu ci gaba gashi shi da kansa yace udu Allah yace udu Allah an yu'afiyani manzo Allah ka roƙa mun Allah eh. ya bani lafiya wato idan mun da idanuna sai manzo Allah yace masa idan ka so da Allah ka barin gama sai manzo Allah yace masa idan ka so dan jinkirta maka ba zan maka addu'a ba amma kana da aljanna a wata ruwaya in kuma ka ce sai kana so maka addu'a yanzu zan maka yayi hmm. daidai da hmm. matar da ta zo ta ce ya manzon Allah eh. ina farfadiya hmm. ina faduwa hmm. ina tsaraici sai manzon Allah ce mata in kin eh, so in roka miki Allah ni fa doctor ni fa ban musa wajen ba doctor kar mu bata wa kanmu lokaci ya kake tare ni ne da Allah nace ka ban nace ba fadu ba mun yi alƙawari dai ban in gama ba ina ka fara magana an yi alƙawari to ya ke sabawa ba ana so a gane ba ne bismillah hadisin da yake da na wancan so son gaya masa in bai fahimta ban fahimtar da shi wancan ba ta ma da ta zo take farfadiya ta ce ya rasulullah ka roƙa min Allah in daina farfadiya in daina yin tsaraici sai manzo Allah ya kamar yadda ya gaya mana ya ce mata in kin so ki yi hakuri da wannan cuta din amma kina da aljanna in kin mutu da shi amma in ba haka ba in kin so kuma roƙa miki Allah sai ta ce nayi hakuri dan mutu da wannan cuta in tafi aljanna sai ta ce to ya rasulullah ina son ka roƙa mu abu ɗayan daina yin tsaraici manzo Allah ya mata addu'a ta daina tsaraici amma shi wannan bai yi haƙuri da cutan ba ya ce a'a ni manzo Allah ka roƙa min Allah ya warkar da ni sai manzo Allah ya ce masa to ga hanyar da zaka bi a warkar da kai kai kanka ka yi tawassuli da kyakkyawan aikin ka kai kai alola bayan kai alola kai raka'a biyu bayan yayi raka'a biyu sai ya ce to ya zo eh manzo Allah ya ce manzo Allah to manzo Allah nayi nayi na raka'a biyu nayi alolan nayi raka'a biyu to ka roƙa min Allah to kaga idan ya roƙa masa Allah ne kaga wannan ai a fili yake doctor da Allah mu faɗi hadisi ba mu kawo shi fa yadda yake doctor mu ci gaba da karanta hadisin doctor kai hakuri dakata dakata saurare ni ka ji gashi ai farsara eh, eh. ai ai yake farsara ai ai ai hadisin ne gashi nan yace udu a ayu ni ka fassara mu ji irin fassaran da kai kai yace ya rasu eh ka roƙar mu eh ka roƙa mu Allah ya ban lafiya na fassara maka ka roƙar mu Allah ya ban lafiya yawa waye zai roƙa masa Allah ya bashi lafiya ai mun gama da wannan kenan manzon Allah ne zai roƙa masa kenan kike kenan magana addu'a ke yi ko to ai bamu da ji akan sunan nace mu ci gaba bamu da ji akan wannan mhm. eh yawa ai ba mu saba ba ba mu saba ba mu je gaba addu'a ce ba mu saba ba kwarai kuma gashi ya masa ah, ah, Doctor, a ah, bai ce ya masa ba, bai ce ya masa ba, Doktor, tsaya bai ce ya masa ba. La'udu Allah. to bai faɗa ba a nan. Za eh, bai ce ya masa ba. Hmm. To, za mu je Ya ce, ya nabi Allah, ya annabin Allah. Udu Allah an yi afiya ni, ka roƙa mun Allah ya bani lafiya. In ji wa kenan wannan makaho. Ashe addu'a ya zo nema. Eh mu je dai ai duk mun yadda da wannan ya kana maimaita abu ɗaya mun yadda fa ba mu saba ba doctor. To shine ina son yi gaba ne da mu je inda ya masa addu'a. Kala in shi'ita manzala ce masa idan ka so a hartu zalika dan jinkirta ba dan maka wannan addu'a din ba amma fa huwa khairul laka wali akhiratika a wannan ruwaya ma zan rashin maka addu'a ka warken nan zai zama shine maka alheri a lahira ka tafi aljanna wa in tan kuma ka so da autulaka da autulaka wannan cewa in ka so da autulaka maganan waye da Allah nan maganan waye annabi yace me fasara mana yace me in kana in kana so in maka addu'a yawa in kana so zan maka addu'a in kana so zan maka eh. addu'a haka ne mm, mm. to shi ya tambaye ya roƙi manzo Allah ya masa addu'a manzo Allah ce kuma in kana son zan maka addu'a haka ne eh eh sai ya ce ka he ka yace ka masa ba mu da ba mu ba ba mu da ja da ba mu da addu'a ne to bari mu je gaba babu babu sabani mu tafi kawai doctor eh mhm. shi ne a ah, eh. a ah, ai nan ne magana take ai dole bi ta eh, ba da akwai tambayoyi sama da goma da su biyo baya akwai tambayoyi sama da ba da ba ni ma akwai nawa ai akwai nawa sama da goma hmm. ni ma akwai nawa sama da goma Allah bari mu je kala la bal udu'un lahali. sai sai makaho ya ci a'a ni ba na bukatar jinkiri ka roƙa mun Allah kala bal udu'un lahali. roƙa mun Allah kaji da manzo Allah ba ce masa in ka so ka yi hakuri ba dan maka addu'a ba ran lahira ka tafi aljanna sai nan ya ci a'a ni a roƙa mun warke bal udu'un lahali. roƙa mun Allah fa amarahu an yatawadda ya Allah ya ce to na farko ko ya alola wa an ka je kaje kai sallah raka'a biyu wato kenan ana shiryawa ne yadda za a yi masa addu'a din ana tawassuli da aikinsa shi kansa wa an yad'uwa bi hadha du'a maza la yace shi eh. wannan addu'a gashi nan Allahumma mm-hmm. inni as'aluka Allahumma inni as'aluka yace ya Allah ina roƙonka shi shi makahon fa kenan makahon wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika ina fiskantan ka da annabinka Muhammad nabiyin rahama da ina ka yi hakuri annabinka annabin rahama kai ma ka tsaya anan kai ma ka tsaya anan kai ma ka tsaya anan doctor kai hakuri na tsaya yawa wa atawajjahu ilayka bi nabiyika me yace eh. eh me yace me fassara wajen wa atawajjahu ilayka bi nabiyika ina fiskantanka da addu'an annabinka haka yace haka yace a wajen fassara hadisin fassara kawai yadda yake dare binabi wa atawajjahu ilayka wa atawajjahu ilayka bidabika ya fassaran take shine ina fuskantan ka da addu'an annabinka yake ka tambaye ni me yasa bai ce haka ba ba haka yace ba taura ka ji tsaya ka ji mana ba haka yace ba ina fuskanta zuwa gare ka da annabinka gama maganar ka tukunna bari gama tukunna abin ka larabcin ka karanta shi yadda yake ka fassara shi yadda yake doctor ga na fassara maka a baya duka ba shi ya sa saboda addu'a na kauce maka na fassara shi a sabani ba na fassara maka shi tare zai baka dalili abin da sa fassara shi ko zai baka dalili abin da sa ya fassara gaban ne na kawo maka dalili kai ma za ka kawo dalilin naka fassara ai eh, to na kawo naka dalilin fassara ne kawo maka nawa na ba da dalilin ka doctor ya ba da dalilin ka yawwa yace ilai ka bi ka, ina fuskantar ka da addu'a annabinka me yasa zama addu'a annabinka saboda farko ma cewa yayi ka roƙa min annabi annabi kuma ya ce masa dan roƙa maka kai alola ashe kenan bi nabika bi du'a ka. wannan zan kawo maka malamai biyar yanzu a nan wanda suka fassara shi da haka malamai biyar in kana so yanzu fa kawo maka su ka ƙara abin da annabi bai faɗa ba a hadisi ka ƙara bai faɗa a da Allah saurara a ka'ida ka'idan karanta hadisi zaka karanto shi yadda yake ba zai baka ma karanta hadisi yadda yake ƙara lafazi ɗaya wanda annabi bai faɗa ba kuskure ne na ce ba to yanzu barin kawo maka malamai biyar da suka fasara, kai ka kama wanda ya fasara irin naka ba shi kenan ba tun da kashi ah, fasara ta barin kawo maka biyar mm-hmm. ka yi ka kawo naka fasara tun da yanzu ka kitawa gashi gashi gashi sahabin ya ce ka roƙa mun Allah ka yi mun addu'a manzo Allah ce zan maka addu'a in ka so to a hebe na biyu ka din nan a da addu'an ka ne inda ka ki dan kawo maka malamai biyar da suka fassara da haka kai kuma ka kawo mun ɗaya da ya fassara irin naka ba shikenan ba ka yadda da wannan mun yi alƙawari zaka kawo to ba annabi kenan ya faɗi maganan kan ba eh doctor ba annabi kenan ya faɗa ba fassaran da kai ba annabi kenan yayi ba A'a ba annabi ne ya faɗa ba don dan Allah wannan ba hadisi kuke karantawa. A ka'ida idan ka faɗi abin da annabi bai faɗa ba a cikin hadisi kuma ka ce annabi ne ya faɗa me kunce a malaman hadisi ne suke faɗa akan wannan. Kai fa tsiyanka kenan baka saurarawa. Kai fa tsiyanka kenan baka saurarawa. Na ah, ba ka tsaya ba a ga annabi bane ba a farko mun dauko ni na gaya baka komai da komai ba maka son zuciya ba. Lokacin da ka zo kan wurin da kake so. na ce mun yi muwafaka da kai a wajen nan kuma ka zo kana fara yanzu ina so ga abin da za mu yi yanzu eh, kubin dukanku ka gani zai fassara abin ya gwada inda ya samu fassarar shi ka kuma asayid ahmed ka kuma ka yi fassara abin ka nuna inda ka samu fassaranka ina ce sha gane kaman abin wani magana ke da asali a fahimtar na wanne kirasali na'am malam fuadu na'am ka gane ya fara rikicewa wannan ba ma fassaran annabi ba ma magana annabi bane magana sahabin ne ah, ko ya da shi da maganar sahabin ne ba ah, ina zuwa ina zuwa kaga ba da rikicewa saurara a ah, hadisi ne a cikin hadisi ne ba annabi a cikin hadisi ne yanzu bari doctor ibada wato wanda ya samu ba ah! so a gane ne baka so a gane ne baka bari a yi magana daga fara yake yanke mutum dakta ka zo da inda ka samo fasaran ka shi kuma ya fasara ya fasara ya nuna inda ya samo irin fasaran shi na bismillah maganan kenan bismillah yawa yanzu na ce ba mu gama fassaran tukunna namu kafin kawo masa wadancan koko a mu karasa hadisin koko ne zaba a yi fassaran a nuna inda aka samo fassaran wanne ka zaɓa Yawwa, eh, to barin fito in samu inda barin fita in kawo in fassara malaman barin fita shi kuma ya kawo mu wanda ya fassara barin fita hmm. a ya kuri barin je barin je kawo fassara malaman wuta on umtibla fm wuri ya zafi ba wasa ba ne tibla hmm. fm eh malumman nan gaskiya sun fito da komi da komi kan kibla fm nan ba zuwa gaya ba kawo wani magana kuma dunkule ana warware magana nan ne clearly ga wato sheikh ahmed imam bauchi uh, sannan kuma ga sheikh dr idris abdulaziz wato aka dr tawhid shi kuma yana nan nan ce zai bude littafin ya karanta ya fassara ya kawo inda ya samu fassarar sannan kuma sheikh ahmed imam shi kuma ya karanta ya fassara ya nuna ina ya samu fasarar nan simple iko kinau shine nan aka ke abin nan ba wani kame-kame nan website mu na cable fm shine www.cablefm.com ku logon ku access resources ko kuma nambobin mu da ake daukawa a yi kiran mu duk lokacin da muke shiri in aka bude phone lines kana da wani contribution you welcome ka zo ka tufa albarkacin bakinka amma kibla fm ba zuwa gaya kibla fm ba kira gaya kibla fm ba shigowa gaya ba kuma rubutowa gaya muna jiran doctor in ya samu wannan wurin ya eh, ina dubowa ne ina dubowa ina so na so shiga littafin yan dubo beautiful eh da ya ga wurin nan mun proceed wato kun gan evidence for evidence ne evidence for evidence hujja da hujja shine hujja da hujja kawo domin yanzu ga wannan ya sero wannan maganan ga domin kagan ka karanta abu ka fassara ka nuna ga inda fassaran ya samu asali wa mutane kusan biyar sheikh asayid shi kuma ya yi the same thing ji fassara duba ina shi kuma nashi fassaran ya samu asali wuri a farko kenan ya yi wannan fassaran ko dai akwai iri wannan fassarar already in akwai asali kaga abin ya fara samun karfi amma ka fassara abu ce ka ce kai ne yau kawai ka ba da wannan fasara in wuri wuri an ce maka kaman um, ka yi sun rai ne ba wanda ke da iri wannan fassara etc etc an ya fari haka din um, shi na bin na ce ba ana ana dauka mun littafi din bari fara masa eh, ci gaba da tambayi kafin a dauko amma kafin mu tashi zan eh, karanta masa insha Allah doctor kana jina doctor ba ni fa a tunani ah, ka kyale ni don Allah nace ba a ah, kai ma ka kyale ni kai akwai tambayoyin da zan maka saboda kana ta lokaci a'a dakata in nayi magana minti biyu sai kai ai nace da karanto maka eh, yanzu kafin mu je kan karantarwanka bari ka ji abinda nake faɗa shi na ai baka zo kan karatun ba tukuna kaga lokacin da muka ɗauko hadisin nan na farko lokacin da kuka zo inna rajulan dariran bakari akan nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ud'ullah sai na fassara maka kai waya ta rata dan dauke bari bari bugo maka da ɗayan bari bugo maka da ɗayan eh doctor Zai sake bugowa. Da wani. Eh, kana ji na ko Mr. Fahad. Na muna ji. A Sayyid ina so in ya bada eh. fasarar nan guda guda biyar malumman da suka yi wannan fasara. Kai kuma ka kawo inda fasarar ka ya fito. Ko kai kanka ni ka yi wannan ah. fasara ko yana da asali. Sai a duba biyu. <laughs> eh Mr. Fuad ai wannan abu gashi ma a fili wannan hadisin ai sa ma kenan shi yasa wa'ancan malamai da na karanto sun fi hamsin duk abin da suka tafi a akai kenan na'am shi yasa ai ina ga kaman haka ya ka mu fahimci magana nan da kyau muna jiran eh. ya sake shigowa ah, wato magana wani na kan Dr. Idris ne? Salamu alaikum. zuwa yana zuwa shi ne eh, eh Dr. Idris ya kira yawa yana zuwa da wannan takardan yawa eh. Masha Allah waɗanda kuke sauraron mu eh. on Kibla FM sunana Fuad Umar um, very educative engagement very educative interesting wanda yake ilimi na da yawa ciki karatu na fitowa daya bayan daya nan kenan eh kibla fm filin na tuba kenan inda yake ba zuwa gaya eh ba zuwa gaya ga comment wani ya ce we prince, uh, prince ahmed uh, we dr tauhidi eh ta muna jira a zo a ci gaba eh a ci gaba da wannan tattaunawa very eh, interesting eh doctor na'am similar doctor sheikh ahmed yana duban takarda wata abin da nake so doctor wata abin da nake so doctor wallahi maimakon ya tsaya ya ni a gani na ma bata lokaci ko zai mana abin da nake yasa nace bata lokaci zai mana saboda maganar cewa akwai wanda suka fassara bi du'a'ihi ai tuntuni ma na faɗa a cikin karatu na ko nace akwai waɗanda suka fassara shi bi du'a'ihi ko bil imani bin nabi to amma kaga fassaran su ne wannan wannan ita ce kawai magana da nake faɗa maimakon ka za ka je sai ka nemo wani littafi za tun da an tabbatar maka tuntun, e eh, ga waɗanda suka tafi akan cewa da imaninsa ko da addu'ansa ba sai ka je kana nema ba amma yanzu batun da nake faɗa lafuzan daga annabin suka zo lokacin da ya koya wannan makahun abin da zai faɗa a cikin eh. lafuzan da shi makaman ya yi amfani da su da ya faɗi wannan maganar ko fahimtar magabata ne. Sannan in fahimtar magabata su kaɗai ne suka fahimci haka ko akwai wanda suka fahimci sabanin haka. Wannan ita ce batun kawai. Yanzu mun dawo kan lafazi ke nawo. Sheikh Ahmed. Yawa very good. Ka zancen lafazin kake yanzu. na Kana so lafazi. dama ba hadisin annabi in ana karanto shi akan faɗi abun da annabi ya faɗa in an zo batun malamai kuma sai a shigar da batun su su kuma na daban ne haka ake wa hadisi in ba haka ba wani zai zo ya sai hadisin ne ya ce waɗannan abu kaga an cakuɗa magana ma Mr. Fuad hmm. yawa mutane ba sa fahimta kenan kaga wani zai yi zaton cewa annabi ne ya ce bidu'a'i din ne ka fahimci batun na'am yawwa to kuma alhalin maganar wani malami ne kaga ya kamata sai a ce wani malami ne ya faɗi haka amma ba yana cikin wannan karatun bane shi yasa malamai ko da idan suka gama magana sukan ce idan rawi ya bijirar da magana sukan ce wajen hadisin ne maganar sai su ce an yi idiraji a nan wato idiraji kamar ka shigar da maganar wani akan maganar annabi ya kamata mutane a dinga bambance wannan kaga shi yasa sai na ce masa a'a hadisi na babu waɗannan lafuza da ya amfani da su cikin hadisin ya faɗi abin da ya zo cikin hadisin yawa amma in yana batu kan fassarar malamai to sai ya ɗauko maganar a ibnu taymiya ko maganar albani ko maganar dinu ba matsala mm, mm. amma eh, a shakka sai ka yadda in ji dr wai abinda wai ba ka yi ma wancan kolon da yake daga spain wai ba ka mishi adalci ba. A ai batun da nake wa wancan nace ya kawo wanda ya fassara da wannan addu'a sai ya ce mun. Wai ka sani. Ba misali nake maka. Wai ka sani saraka. A to eh. Addu'a ne. Abin da to ai abin da ya sa ka tambaye shi bari ka ji shi da yake kokari ya dage dole sai da addu'a ne. Ina so in gwada wa duniya to hadisin bai ce da addu'a ba. wannan ita ce kawai a gane cewa fahimtar wani ne fahimtar wani ne kar a shigar da ita kuma a ce iya fahimta kenan in haka ne to waɗancan da suka fahimci abun a wata fiska daban su kuma wa an musu adalci kenan hmm. wannan ita ce batun kawai eh ita ce batun kawai eh na'am na'am na'am um, hmm. shi yasa bi ma'ana wannan kiran da ya kira ga Spain da bai kamata ka mishi wannan tambaya ba kenan don ka sani. Eh a ah, ai abin da yasa ka ga na masa wannan tambayar saboda ai a cikin karatuna na bijiro ma ai in ka ji na bijiro in ka koma bayan ka <laughs> saurara da kyau Mr. Fuad zaka ga na bijiro na ce kamar Ibn Taymiyyah akwai inda ya fassara shi bi du'a'ihi ko kuma bil imani bin nabi kai tun jiya ma haka muka yi da malam Idris na bijirar masa da wannan jiya ma mun yi wannan maganar da shi so abin da yasa saboda shi din yana so ya dage sai dole da addu'an ne shi yasa na masa haka nace to ya kawo a inda aka ce da addu'a ma'ana a cikin wannan hadisin amma fasaran da idan bai kawo fasaran da Dr. Idris ya yi ina ta fasaran da ya eh. kama da addu'a fa ko dai ma'ana kana ji na Mr. Fuad mhm. bari ka ji wannan akan bi fiskar siyaki a ce ai ta faro da addu'a wato kalura ya ce annabi ya masa addu'a ko mm. to da ya ce annabi ya masa addu'a annabi ya ce masa idan yana so a masa in kuma yana so a jinkirta da gaske ne a wata riwaya a bashi aljanna saboda dama wanda aka jarrabe shi da idanu ya rasa idanu to bai da wata sakamako sai aljanna to muhallu shahid nan, annabi ya ce masa wannan shi ya fi maka alkhairi sai ya ce wa annabi a roƙa mun Allah din to annan abin da nake so ka gane da annabi ya ce da shi wannan darirul bakar din ya ce a a roƙi Allah din to sai fa'amarahu sai annabi ya masa umurni ya yi alwala ya kyautata alwalarsa ya yi nafila raka'a biyu ya yi addu'a da wannan irin nau'in addu'a ya yi irin wannan addu'a Allahumma inni as'aluka wa atawaj kaga annabi yake koya masa yake koya masa wannan tawassulin annabi da kansa yake koya masa wannan tawassulin Allahumma inni as'aluka ya Allah ina roƙonka kaji inda roƙon ta shigo Allah ina roƙonka Allah fa ya roƙa sai ya ce wa atawajjahu ilaika ina fiskanta zuwa gare ka bi nabiyyika da annabinka bi nabiyyika da annabinka bai ce bi du'a'i nabiyika ba kalmar bidu'a'i nabiyika fahimta ce da wasu suka shigar da ita ciki to ya kamata da mutane su bambance amma da ya zo fassaran da sai ya fassara shi kawai ya ce wa ta wajjahu ilayka bi nabiyika ina fiskanta zuwa gare ka da annabinka Muhammadin sai ya ce to amma malamai suna fassara shi da bidu'a'ihi kaga sai a gane to ba batun hadisin ne ya zo da bidu'a'ihi ba fassaran wasu malamai ne amma shi abinda lafazin ya zo wa ta wajjahu ilayka bi nabiyika ne wataƙila Mr. Fahad ya fahimci batu. Na gane pointinka. Na gane. wannan shi ne kawai. Eh, eh wannan shi ne kawai. Wato kafin mu bari mu doku wani kira nan ya su Wato na ce da Malam Idris kusan bai bata wa kansa lokaci a wallahi wannan abu sanannen abu ne da kamata ya tsaya yana bata lokaci kai na a cikin karatu na na bijiro da wannan idan baka so ya kawo kenan ko dai bai kara wani ah! na'am ya ni in dai wani, yana ya masa ba sai ya kawo ba ai abu ne wanda yake sananne hmm. kawai dai ma'ana dai shi ya zo ya ce mun wai wannan din a cikin wannan karatun yake shine nake korewa ba haka bane yawa shi yasa nace ba haka bane amma idan wani maganar malami ne zai shigo da maganar bidu'a'i ni ma na shigar da ita a cikin karatuna nace akwai wanda sun tafi akan wannan amma daga cikin wanda suka wani suke cewa bijahihi din ko bijahihi din da shauransu sun kuma na kawo su rututuga sunan na ita littafa su irin su ibnu abidi na kawo malaman hadisi na kawo malaman fikihu na kawo malaman tarihi na kawo duka kaji na lissafa su dazu hmm. Ewe, masu sauraro suna so e a kawo. Ewe suna son. Na? Masu sauraro suna so a karanta. Suna son dakta kawo. Domin kagan eh, kawo kuma na muhimmanci. Domin a san abu. wadda haka ne. Eh dama ai batun ita ce wai ba Musa masa aka yi cewa babu ne? Mm. wato matsalar damuwa ne fa shi kansa jiya ya ce mun ka san amma akwai wanda suka fassara shi da wani haka na ce kwarai na ga waɗanda suka fassara shi bi du'a'ihi da kuma al'iman bin nabi to kaga me dalilin da yasa ko da ibn taymiya shi kadai san da ya mata fassara iri biyu yace bi du'a'ihi ko kuma bil imani bihi yace da addu'ansa ko kuma da al'iba kaga faɗin ko kuma kaga ya shiga ma wani abu daban kuma ai kaga ashe kenan babu ma specific speak da aka tsaya a kansa wannan ita ce isu eh, saboda haka wato wallahi ban ga amfani ya tsaya ce wai ya ji ya dauko littafi da yau ce ma asa babu wanda ya fassara abun a haka sai ce to bari ya je ya nemo littafi eh, wannan eh. wato a shaka sayyid shaka sayyid eh to menene batun na'am eh mutane na duban wato kamentin mutanen da suke cewa kafin da Dr. Idris ya sake shigowa. Wato ka gane duniya ina so su fahimta ba matsalar mu a nan da Malam Idris. Salamu alaikum. Matsalar mu anan eh matsalar fahimta ba matsalar mu anan da Malam Idris. Salamu alaikum. Wa alaikum salam ya daga nake kira. Eh ni ne daga Barcelona eh daga Spain. So go ahead. Eton, da zo muna magana ina ga dokta ya shigo shaka cat call na. To yanzu da yake dokta ya yi bize na ce bari zo in sa fikira na kamin dokta ya dawo inda an bani wannan dama. Go ahead, go ahead. Yawwa, abinda nake son in fadi malam ne lokacin da aka kwati na shine kaga shi da'ama makafin da kansa da ya zo wajen annabi wato ya zo neman addu'a ne ba ya zo ya yi ta, inda kaman yana so ya yi ta wasili da zatin nabi sallallahu alaihi wasallam da bai need ya zo wajen annabi shi ya zamna gidan shi kawai ya ce ya annabi ka taimake ni kai hmm. kaza da kaza kafin amma zuwan shi wajen annabi Allah sarki kaga wannan kaga ka hada maganar ba wannan layin ake batu ba fa ba wannan layin ake batu ba da Allah kana batun istigafa ba maganar kiran annabi ake magana ba ba ka bar mutum yayi magana ka gane ko masalan ka kenan sai ka bar yayi magana in na kare lokacin sai kai ma kai magana to shi da yazo ya ce ma annabi wai ud'u Allah an yu'afini ka gane ko ya nemi annabi ne ya roki masa Allah in ya so ne ya ba shi lafiya wato ya warkar da idanuwansa kenan to ice udu Allah an to wannan tawassuli ne bi du'a'in nabi sallallahu alaihi wasallam tun bigini kuma the whole idea cikin hadisin nan shine mai addu'a yana magana kan addu'a ne kuna fahimta na hmm. wato the whole idea cikin hadisin batun addu'a ake yi nan ka ko shi yasa da addu'a ne shi yasa ne shi da kanshi ya tako ya zo wajen annabi ya ce ma annabi ya roki masa Allah kafin ciko in ya so ya yi me ya bashi ya warkar da shi ko kuwa ya dawo masa da gida kai wanda yake tawassuli addu'a yake ko ba addu'a ba ka ban amsa mm. wanda yake tawassuli addu'a yake ko ba addu'a ba ina zuwa Dai tambayan ka kawai da ba ne amsa don ka bata mana lokaci. Wanda yake tawassuli addu'a yake ko ba addu'a ba. Wanda yake tawassuli addu'a walakin shi tawassuli da kanshi ai akwai at-tawassul bi ina zuwa da Allah akwai ka yadda da tawassuli da aiki ka yadda da tawassuli da aiki tawassuli da addu'a kai yadda kake fassara hadisin nan ba tawassuli ina zuwa aiki kake ba fa nake fassarawa ba malamai waɗanda suka wuce na baya duk sun fassara abu yadda nake fassarawa insha Allah da Allah saurare ni kai kana fassara hadisi malam kai hakuri ba kana fassara hadisin bid'a bane to abin da ka tun da na zauna dan ka ji na ce bi zatin nabi bi zati na ba ka ji na faɗa wani ya knocking shi off ina so ina so a yi magana daya bayan daya salamu alaikum ya suna daga nake kira Wa alaikum salam sunana Shaban na call from Germany. To go ahead dan wa domin ga doctor na so shigo. Go ahead. Ana gaida ana gaida malam na gaida malam da Fuad da Dr. Idris. Da da da wanda ya call from Spain yanzu gano. Na'am. Mun gode. Eh Fuad. Na'am. Wallahi wallahi malam wallahi su shi wanda ya call from Spain da shi da shi Dr. Duka suna suna dodge su ce kamar su je kamar ai ana tawassuli da annabi don shi ne ba su su understand maganar malamin na su duka kan tawassuli na suke faɗi amma ba su su yi direct direct point kamar ana tawassuli ba shi makafin na ya zo wurin annabi ne annabi roke mai Allah ya zo ya zo neman tawassuli wurin annabi ne hmm, mun gode maka wa Allah saka da alhairi assalamu alaikum assalamu alaikum yawa na samu Mr. Fa'adu to Dr. Idris ya samu bismillah ana ji na? Ana ji. Don Allah ka roƙe shi idan ina magana ya yi shiru, in yana magana ya yi shiru. Hmm. Ai muna so a fahimta ne ko? Haka ne in ce. Amma yanzu yanzu yanzu doctor doctor doctor yadda eh. za mu yi ne eh. in kana magana ya yi shiru muka kibus kamar wulare minti biyar haka ya so samu shi mai fari wani abu. Na'am bismillah. Yawwa. Yawwa abinda nake cewa ba. Mhm. ga malamai waɗanda suka fassara shi da cewa as'aluka eh mhm. binabiyika ko kuma a tawajjahu ilayka binabiyika suka ce ai aihi daga cikin su akwai Sheikh Jibrin yace ai ma'anahu atawassalu ilayka du'a'i nabiyika sallallahu alaihi wasallama sannan uh, Sheikh bin Bas shi ma abin da ya faɗa kenan da yace da wannan makahon yace tawajjahu ilayka bi nabiyika yace ai bi du'ai nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yace li annahu qad sa'alahu addu'a eh annahu qad sa'alahu addu'a yace ai dama wannan sahabi da yazo ya tambayi manzon Allah addu'a ne haka nan da yace nan bi nabiyika ai bi du'ai nabiyika yana nufin da addu'an annabinka ne sa'annan Sheikh Nasiruddin Albani shi ma abin da ya faɗa kenan yace atawajjahu ilaika bi an yashfiya ne au an yi afiye ne ya ce ai bi ika ya rasulallah ai ina son ka roƙa mun Allah amma kai ne da ka yi min addu'a Allah ya warkar da ni to kaga akwai kuma Sheikh Muhammad Ali Muhammad shi ma abin da ya faɗa kenan a takaice malamai ne ga sunan guda biyar duk abin da suka faɗa kenan to yanzu abin da nake so tunda ya ce wannan fassara bai yadda da ita ba muna son ya karanto mana shi fassarar wani malami ɗaya da ya fassara shi da cewa da jahin annabi ne ko da zatin annabi kawai sai mu ce gaba yanzu shi ne yana jiran ka na baka lokaci yawwa very good kafin ka yawwa da farko dai doctor alhamdulillah yanzu dai yanzu ka tabbatar wa duniya maganan nan da kake faɗa bi du'a'ika magana ce ta bin ba annabi ne ya faɗe ta ba magana ce ta Muhammad Nasiruddin dinar albani ba annabi ne ya faɗe ta ba magana ce ta Jibril ba annabi ne ya faɗe ta ba ina zuwa abinda kenan ka tabbatar wa duniya haka su fahimci haka tukuna yanzu da kata a yanzu da kata eh ka yadda da hakan ka yadda yadda ba ban yadda ba ban yadda ba he ka ta ka ji <laughs> to kenan ba su suka faɗa ba kenan ba abinda suka faɗa ba kenan Fuadu kenan ba Jibril din okay Jibril din ka ce Jibril ne ya faɗa ka ce bin Bas ne ya faɗa A Ashek a Ahmed abinda dakta ya yi ne ya kira mutane guda guda biyar manya-manyan maluma da suka yi wannan fassaran ga kai kuma waka kawo ko da daya ko biyu sunaye wasu manyan malluman da su kuma suka yi wannan fassara akwai ko babu to eh to akwai rututu ma yanzu zan bijiro amma ni maganar da nake faɗa ita ce a karanta mu je karanci lokaci ina zuwa a kawo shi karanta ni da farko ai tunda muka zauna na ce bi zatihi na zo da nake fassarawa na ce wa wajjahu ilayka bi nabiyyika ma'ana bi zatihi na faɗi haka na'am a kawo a kawo to eh ina zuwa ba wai ba magana a kawo ba Mustapha ina so mu yi maganar ai don ya tabbatar da na faɗa ku magana ku faɗa doctor ku magana na faɗa doctor Mustapha Ado na'am Mustapha Ado muna ji muna ji hello muna ji Allah mai abin nan da tsari ba kai da ke masa tambaya ba ni ka bani in masa tambaya ba kai da ke masa tambaya ba magana bismillah ka bani ni in masa tambaya ina so ya kawo ina so ya kawo shi kuma sunayen mutane ce ka bani ni in tambaye shi ya kawo ba kai da ka ce kawo ba ka bani ni in ce menene tambayar ka ya kamata na yi magana yi mishi tambaya bismillah abin da nake cewa ba kana ji na Ahmad tunda na kawo malamai biyar baka yadda ba haka ne kai eh. kawo naka koda koda koda na kawo naka haka nace wallahi zan kawo maka yanzu doctor amma abin da nake so ka dan dan fahimta ba wannan batu ka tabbatar da cewa maganan da ka kawo ɗazun ba a cikin hadisin yake ba ba cikin yake ba a cikin hadisin yake a eh. cikin hadisin yake yace in shi da autu to ka karanta jumlar karanto ta duniya ta fahimta wa atawajjahu ilayka bi du'a nabika haka aka rubuta na ce ba ba na kama ko da suka fasa ba eh ka faɗa mu haka aka rubuta a naka ka taba ganin ruwaya da aka rubuta haka ai wallahi dole sai mun tabbatar da wannan wa duniya tukuna nace haka aka rubuta amma ba kana ji ko kana yi maka magana da wasu kalmomi kana ji na ah, kana ah, idan ka ga wasu kalmomi wallahi zan faɗa ni ma zan faɗi wasu kalmomi kada yi don Allah ka ku bata karin ga wasu kalmomi da ranka da ya ɓaci nace ba ne yasa ake ni ma ina da kalmomin da zan iya ɓata wa mutum rai ina da kalmomin da zan iya ɓata wa mutum rai nace ba ga tambaya ga tambaya yawa me yasa aka yi Buhari shi a wallahi yana faɗa zan faɗa yana faɗa zan faɗa wallahi to ka dakata mana ka ji ni ina jinka nace ka tambaye me yasa aka yi wa Buhari sharhi kaga wannan hadisin fa ka faɗi abin da annabi bai faɗa ba kuma da aka zo aka ce annabi ne ya faɗi waɗannan abin da ka faɗan ba annabi ba to yanzu mu kuma ka zo ka ce kawo mana cikin wanda annabi bai faɗa ba kawo mana fassaran kawo mana fassaran wanda annabi bai faɗa ba ka tabbatar wa duniya ba annabi ne ya faɗi wannan ba ka ce Salim husaymin ne ya faɗi wannan bilubas ne ya faɗi wannan albani ne ya faɗi wannan tukuna ka tabbatar wa duniya haka su fahimta ba daga cikin hadisin maganar kan yake ba to bari jira ka gama ka wa duniya ba daga hadisin maganar kan yake ba tukuna to ka gama kana ta maimaita abu guda ne ka ah, gama ka tabbatar musu ka gaya musu don kar su yi tsammani yana daga cikin hadisin to yanzu wai kar su yi tsammani a cikin hadisin waɗannan zantukan suke in dai ka sallama a haka shi ke na shi yasa na shigo ciki amma dakta kuma ka cire ni ciki ina so ku magana daya bayan daya abin da ka ce ka bani ni in masa tambaya yi miji tambaya bismillah kawai in yayi magana ka dakatar da shi in yayi magana ka dakatar da ni bismillah yi miji tambaya dama idan kai tambaya ne tambaya yi miji tambaya abinda nake cewa ba ana ana yi Buhari sharhi an masa Tirmizi an masa Abu Dauda an masa Musa an masa wannan sharhi din nan malamai ne suke fassara abinda suka fahimta to tunda ni na kawo waɗannan malamai kace baka yarda da fassarar su ba to yanzu bani son fassaran ka kai ma ka kawo waɗansu malamai ko su waye ka kawo mu ji fassarar su shikenan mu ce to daga ciki to ina zuwa bari in kawo maka waɗanda suka fassara bi jahihi din ma ya ta iya ɗauka karkashin wannan hadisin akwai ibnu ashir al-maliki lokacin da yake wannan bayani ya ce bi jahi sayyidil adami wannan hadisin yana ishara da haka ka duba a cikin al-murshidul mu'in a karanta ka duba mujallar na shafi na talatin sannan ka duba maganar da ibnu kudama alhamdali ya kawo karanta yankuri bayan na karanta bayan na karanta ba karanta ba ba karanta na karanta karanta yankuri ya faɗa ka ji da kyau ibnu ashir al-maliki tawassala bi qawli fi bijahi sayyidil anani muhallu shahid lokacin da yake batu akan wannan hadisi kana jina da kyau ai bakin ne naji ba karanta daidai ba tawassala bi mene karanta mu ji doctor ba abin da nake so ka gane ba doctor kana ji na ah, karanta mana sannan ibn al-asir to gane ibn al-asir ma sitil inda shi kuma lokacin da ya zo yake bayani kan wannan hadisin ya ce bi qaulihi bi muhammadin kai tsaye bi muhammadin yadda To, kenan ka duba alƙalin na Ibn Asir mujalladi na shafi 434. Bari ka bari ka tsaya. Ka gama? Lokacin da ya zo ya ce kurmatin kurumatin karim za ka iya faɗa ƙarƙashin wannan hadisin shi ma da wannan hadisin ya kafa hujja. Mm-hmm. Abul Abbas shi ma da wannan hadisin ya kafa hujja. Ai duk mm-hmm. na yi kwatin ɗinsu duka sannan as-sa'alabi da wannan hadisin ya kafa hujja al-imam al-qurtubi a mujalladi na takwas shafi ɗari biyu da arba'in da wannan shi ma ya kafa hujja zarkani da wannan ya kafa hujja don da ka so kana ji na wallahi doctor ka san waɗannan batutuwa duka kai ma ka san me amfani ka duba na yi faɗin su baka karanto ba abin da ya saura maka wai ka kira su su baka karanto ba mhm. karanta kana ta kana ta faɗa kawai me amfani ba karantawa da Allah karka bata mana lokaci mana a kai da mai bata lokaci ka san waɗannan zantukan da nake kawo wa ne magana duba doctor abin da nake so da Allah bai tambaye ka ka taba ganin malamai waɗanda suka yi batun wannan hadisi ba da hadura ba ko ba ka taba gani ba kafin kai naka nace ba ban gama tambayoyi na ba kafin kai naka ai da wallahi maka tambayoyi ko ni ba ina da tambayoyi kan turun yi tambaya na na ce ka yi shiru yawa kana ɗaya zan yi ɗaya don muna so fahimta ne bayan daya daya ah. bayan daya yi magana daya bayan daya don Allah eh kana ɗaya zan yi ɗaya bismillah yawa a ah, ai na maka su duka in na maka su duka ka zo kai naka ba za ka yi a ah, dan ba eh a ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya idan kai na amsa baka ma in maka ta amsa eh na ce ba a wannan hadisin eh. yace a tawajjahu hmm. ilaika eh hmm. bi nabi ka nabiyin rahama haka ya faɗa eh. bi nabiyin rahama eh kaga yawa ya ce ya kaga kai ma da kanka ce bai ce bi jahi ka ce bai faɗa ba haka ne eh, eh shi ne dace baka bai ce bi jahi bai ce bi du'a'i ba tun a karatu na na faɗa duk duka waɗannan ka ce To ga tambaya. Duka na faɗa tun a karatu na na faɗa. Ga tambaya. Eh. Ga tambaya. Eh. To tunda ya ce bai ce bi hmm. jahihi ba. amma ya ce binabiyika amma ya da to yanzu misali idan mutum ya ce don ah, annabi a gargashin wannan ba ni amsa ah, me yake nufi kamar ya shi ne nace ah, eh, abin sa ce hadi ba tun da ba kai yanzu kai za ka faɗa ka ce me yake nufi ai sai ka tabbatar da abin da yake nufi ai yanzu ya ce da annabi da annabi yake nufi ce ba haka ba a da annabi yake nufi da annabi yake nufi ne a da annabi annabi ya faɗa a cikin hadisin annabi ba zai yi ka tsallake fassara da zuwa cikin hadisin ka tafi zuwa ra'ayi ba na ce ba ka ji ni tambayan da na maka ka gane ta da kace da annabi yake nufi me yake nufi da annabin shine aka mana bayani me yake nufi ai ba bukatar wani manufa ga manufar a cikin hadisin ga manufa a cikin addini to na mana ba salama na to gashi fasara ba inni atawajjahu ilayka bi nabiyyika ina fiskanta zuwa gare ka da eh, annabinka haka eh, ya ce eh, bi nabiyyika ga fasara da yake nufi bi nabiyyika yana fasara ba ina fasara kana ji ko da manufar da komai gashi a cikin addinin sai dai kai ne zaka dauko wani magana kai ka fasara fasara da Allah ina so ma ka ga mu waye ya fara fassarawa bi du'a inda ta ka faɗa ga mu waye fara fassara shi da haka na kawo ya mu waye fara na kuma karanta maka karka mai da mu baya ya baka malamai guda ah, ba ba wani mai da kai baya da ya mu waye fara fassara shi da bid'a'i don ba du'a'i ma kwata kwata waye fara fassara shi da haka a a a na makaranta maka ba a ah, sayyid ya baka sunaye ma abinda nake faɗa ba abinda nake faɗa doctor wanda ya fara faɗan haka wanda ya baka sunaye guda guda biyar ayi a ah, sayyid wato wato Mr. Falu abin na yasa da kuka ji na tambaye shi waye ma fara fassara shi da bid'a'ihi saboda mu ji wa ya fara fassara shi da haka kafin wanda ya fassara shi da hakan duka sauran malamai da suka gabata ya suke tafiyar da hadisin ai ya baka guda guda biyar ka gama ka gama ka gama ka fassara shi da bid'a'i ga yamu yi magana nace ka gama na yi magana yi magana ba ni son kana magana ne ina magana don wannan ita ce ɗabi'ar ka sai kai ta surutu mutane ba su fahimta ba kana faɗa ina faɗa ka gama na yi magana wai ya gama wai ya gama tunda na kawo malamai biyar kace kai baka yarda ba haka ne kace bi na ka nace to kai ka fassara mana fassara in irin naka me ake nufi bi na ka ai magana ana fahimtanta me ake nufi da annabinka kawai da me ake nufi da annabinka ka fassara mana kai da kanka fassara a fili bi na ka me kuma kake nema akwai abin da yafi wanda ya zo a zahiri cikin hadisin gashi yana faɗa maka bi na ka kuma kana neman wani abu daban ah yanzu da ni wannan fa ina so ka fahimci cewa gashi hadisin ne ya ambaci annabi karara kuma ka je kuma kana neman wani abu daban akwai abun da yake sama da abun da hadisin ya ambata ne akwai abun da yake sama da abun da hadisin ya ambata ne akwai lafazin da yake sama da na annabi ne abun da annabi ya koya ka gama ku magana ta ban da eh gashi na a fili kawai ni yanzu batun da nake da Allah ya ga mu waye fara fassara shi da bidu'a tambayar sa kawai ne ya bada amsa kai tsaye eh waye ka ba shi ne ai na ka maka fassara na kama ah, a wanda ya fara fassarawa wanda ya fara fassarawa da Qur'ani a sayyid ya baka suna guda guda biyar sai ka ce cikin ah, biyar ya gwada maka wane ne na farko Mista Fuad Allah ku saurare ni ku fahimci batuna ina tambayan sa wa ya fara fassara shi da bid'u'a'i saboda mu sani idan muka ji malamin da ya fara fassara shi da bid'u'a'i to dukkan malamai da suke kafunsa ya suke mu'amala da hadisin shi bai kawai batun da nake nema wa ya fara fassara shi da bid'u'a'i ma gama ya gama eh, ita ce tambaya ta ka gama to kai shiru in ce ka gama kada ina magana ka sa baki yadda ka ban mamaki ka ce waiwa ya fara fassarawa ai ita fassara ba a bukatan farkonta ba a bukatan farko fassara in wani malami ya fassara ka kace baka yadda ba kai sai ka kawo naka abin me yasa ba san wanda ya fara fassarawa saboda su malamai na can baya su ba suna irin fa'inta irin naka bane tunda ba suna da fa'inta irin naka ba kaga ba bukatan a samu wani farko da ya fara fassarawa amma tun da mu yanzu a zamanin mu an samu waɗanda suke fassarawa da zati da wijahi da karam na manzon Allah kaga dole a samu masu fassara yanzu su kawo ta su fahimtar su ce ga abin da ake nufi to na kawo maka malamai biyar kace baka yarda da su ba sai ce to yanzu kai da kanka ma da aka ce bina biyika me ake nufi da annabinka yanzu misali kace da Idrisu kagan kace da Idrisu yan tambaye ka addu'a na kake nufi a eh, zati na kake nufi kaga dole kai bayani kaga tambayan da na maka kenan ka gagar amsa kana ta dibi dibi da aka ce bi na biyi ka me ake nufi da annabinka da zatin sa ne da jahin sa ne da addu'an sa ne ya kama na bayani wanne ne daya ana ka fassara tunda an ce bi na biyi ka tunda baka yadda bi du'a'ihi ba ni ban yadda bi jahihi ba to yanzu muna son kai kenan ka fassara kenan, in kai fassara sai mu je gaba bi na biyi ka da annabinka da annabinka me zatin sa addu'ansa karamarsa albarkarsa me ake nufi sai kai naka fassara mu je gaba ai ba wani abu ne na tsaya ana ta surutu ka ce ka ja a'a da Allah da Allah mai dafa inta mana mu ji tsoron Allah yanzu kawai ka faɗa mana me ya bi na biyi ka a naka irin fassaran sai mu je gaba kana ji doctor dukkan malamai magabata gaba ɗaya suna mu'amala da hadisin kan tawassuli da annabi dukkan su wa ya fara faɗan cewa bi du'a'ihim ma wa ya fara ka ga mu wanda ya fara idan muka ji wanda ya fara fassara shi da haka daga nan sai mu gane waɗanda suka gabata gabaki ɗayansu ba su fahimci hadisin ba tunda kana maimaita abu guda bari mu je gaba tunda kana ta maimaita abu guda ne bari mu je gaba ga tambaya ta biyu tunda abu guda kake ta maimaita bari mu je ga tambaya ta biyu a tambaya ta biyu ita ce kana ji na muna ji muna ji malam fuadu ana ji na muna ji eh ana ji yawwa me yasa wannan sahabi ya zo wajen manzon Allah ne me yasa bai zauna a gidansa ba yanzu dai a takaice baka bani amsa wanda ya fara fassara shi da bidu'a'i ba duniya ta ji baka bani amsa ba to mu je gaba yanzu kai abin da kake so me kake so yanzu kuma bayan kana ta maimaita abu guda kuma ya mu tsaya wurin kana ta maimaita abu guda kana ce wai a to ai baka baka bani wanda ya fara fassara shi ba shi yasa muka tsaya ya kuma tambaya na maka da ka bani amsa da mu wuce gaba to ya tambaya ya tambaya na biya bani tun da wace kana ta maimaita abu guda ne ya mu kwana a gurin wannan matsalar ka kenan ya mu kwana a gurin mu je ta biyu me yasa wannan sahabi bai zauna a gidansa ba mhm. shin idan ya zauna a gidansa darajar manzon Allah ba ta nan yawa alhamdulillah ina zuwa doctor zai ba da amsa zai ba da amsa yanzu ga amsa domin da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ka saurare ni mana kana ji na saurare ni doctor ba na ce ba ka tsaya ka bai ai annabi annabi ya koya masa yi tawassuli da shi da ya zo din addu'an ya zo nema kuma annabi ya koya masa Dakta ka yi tambaya zai baka amsa zai baka amsa. Yawa na ce ba ai in da manzon Allah ne kuma hmm. Allah dai Allah dai roka kuma ya tawassali da manzon Allah me yasa bai zauna a gidansa ba in ya zauna a gidansa in ya tawassali da shi eh, bai isa ba sai ya je wurin sa hmm. to bari ka ji ga amsar to shi ya zo a matsayinsa na neman addu'a wajen annabi da ya zo wajen annabi sai annabi ya koya masa ya yi tawassuli da shi saboda cewa yayi ka je ka yi alwala ka yi nafila a biyu idan ka idar hmm. ka ce Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin kaji Muhammadin hmm. Muhammadin yawa Malam Fadu ya hmm. ba da amsa yace ya zo wajen manzon Allah ne ya yi tawassuli da addu'an manzon Allah kaga kai ka faɗa karka kauce kai ka faɗa yanzu kace ya zo wajen manzon Allah ne don ya yi tawassuli da addu'an manzon Allah to alhamdulillah ka ban amsa ita dama nake nema ga tambaya ta uku ka ban amsa kai da bakinka ga tambaya ta uku na'am ga ana ji na ana ji ana ji ga ana ji Na ce ana ana ji na ko ba ji ana ji ana ji yawwa tambaya ta uku ko da ko da ke ina so da mu karisa ba mu je karshen hadisin ba ya kamata a karisa shi ko mu je fassara yawa me yace da yace fashaffihu eh fiya wa ni fihi me yake nufi Allah ka fassara mana eh ah, Allahumma shaffihu ya Allah ka karbi addu'an wa shaffi'ni fihi eh ka eh, fassara mana ka karbi addu'an sa a gare ni ka karbi addu'a na a gare shi Eh, haka ne, ta karbi addu'a, ta karbi addu'a na a gare shi. To bari ka ji. Ya ba da amsa. Ya ba da amsa. Ya ba da amsa. Ya ba da amsa. Ya ba da amsa. wallahi zan baka ba zan kauce maka da yadda. Ya ba da amsa. Ka ba da amsa. Ka bayar. Haka muke so. In aka zo a ba da amsa a takaice kawai. Yawwa. A ba da amsa a takaice a wuce. Kada a tsaya wuri guda ai ta dibi dibi yawwa ka riga ka ba da amsa a tambaya na tambaya ta gaba Malam yana ji na tambaya ta gaba. Muna ji. Yana ji na? Yana ji yana na Shin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Da yana da shi ba. Jini mana ga tambaya ta uku manzala da yana raye da baya raye shin darajansa da mutuncinsa zai ragu ko ba zai ragu ba akwai bambanci ko babu bambanci da yana raye da baya raye in dai da shi kansa da mu roke shi musabban ni aure babu bambanci to na an sa maka na hudu to kai ma ka tsaya ko babu bambanci kai ma ka tsaya ba bambanci eh ba bambanci yawa to alhamdulillah ashe kenan tunda babu bambanci ashe ashe hadisin yadda ka fassara haka ne ya je wurinsa na neman addu'a amma inda wani abu ne daban mazala ko yana raye ko baya raye karamcin sa yana nan ba sai an je gurinsa ba kaga kaga result ya fito ko kaga natija tana fito a hankali tambayan da ake ma na ilimi kaga kai da kanka kana bada amsa to ka tsaya ka dinawa ka tsaya ka dinawa ka tsaya ka dinawa bismillah Ah, to ayin yawa a cikin yawa to doctor tsaya ni ma ina da tambayoyi wallahi sun kai goma karkashin wannan zan baka dama bari ka ji baka wallahi a cikin hadisin rawi wanda ya rawaito wannan hadisin kana sane da abin da ya faɗa a ƙarshen hadisin me yace ai baka banni na gama ba fuadu ai goma na ce ah, zan yi ka ga abu ko an tuna abin da ya faɗa ko baka sani ba me ya faɗa a ƙarƙashin hadisin ƙarshen hadisin me ya faɗa rawin hadisin me yace Dakta, dakta. Tun jiya da ce ma goma dan yi. Tun jiya da ce ma goma dan yi in ka zo. Tun jiya da akwai tambayi goma da ka zo. Dakta, dakta. Yanzu na Mun yi da shi akan zan tambaye shi zai tambaye ni. Haka ne? Haka ne, haka ne. Dakta. Yawa, to za ka to. Kuma karka zo gaya akwai tambayi goma. To yanzu na yi hudu. Ha, don kai ne ka shigo gaya wallahi. Ka tsaya ka ji. Me ya karkashin wannan hadisin me ya ce karkashin hadisin? Karshen hadisin me ya ce? Dakta ya yi hankuli. Ramin hadisin me ya ce karshen hadisin? Goma ya yi yawa. a yi shi biyar eh. don shi bai samu ya yi tambayoyi eh kana ji na ko doctor goma ya yi yawa na ce ka bari gama kana ji na doctor ma maka ma kai tambayoyi me yasa kake ai na faɗa da ka tambayi guda eh? uku hudu duk na baka amsa yanzu kai baka amsa mun ɗayan nan kawai dokto karshen hadisin me ce wanne rawin hadisin na ce ka bari in gama wannan ai dan amsa maka alƙawari na me ce na ce za a amsa maka to me kake gaggawa na alkawari ne aka amsa mu me yace kawai rawin hadisin ko zai amsa ta ce maka dan amsa to bismillah kuma mun na wata kunna yawa <laughs> na ce to doctor saura kana ji Mustapha Ado saura tambayoyin sa nawa ya saura a gaya mun nawa ya saura amma ka tuna Mr. Fuadu ya ce zai amsa mun nawa wallahi kuma zan yi nawa ne duniya ke ji alkawalin wato kayan Allah ne to mhm. zai amsa mun guda biyar kawai yanzu yayi nawa kenan Mr. Fuadu yayi nawa hudu hudu kenan yanzu ba yayi hudu to je kana biyar na ce ka bani in gama nawa ka ci mana lokaci hmm. da yanzu ma ka amsa su ba kai matsagaran ke kenan surutu surutu mara amfani bismillah dakta ayi tambaya lokacin da wannan maka kawai mu wuce sai ka zo naka kazafi bismillah kada bata mutane lokaci na ce ba da ya ce me yasa ce masa in shi ita da autulaka me yake nufi a nan in shi ita da autulaka in kana so in maka addu'a yawwa in shi ita da autulaka ka yi fassara mai kyau haka ne kuwa Eh, eh. in kana so maka addu'a yawwa eh. da kuma yace wa in shi ita fasbir wasbarta eh ko akhar ko akhartu ko yawwa ko akhartu eh eh eh ko in jinkirta in kuma kana so in jinkirta akhartu kenan eh in jinkirta eh wannan in jinkirta ba a ba sai na maka addu'a ba sai ka hakura saboda a baka aljanna dama wanda aka jarrabe shi da idanu bai da wata sakamako sai aljanna yawwa in ka so maka addu'a in ka so kuma in jinkirta addu'a din kaga duk yana tafiya kan addu'a ne duk yana tafiya kan addu'a to wallahi ko yanzu aka tashi wallahi mai hankali ya gane kan addu'a ke yi ko mai hankali ya sani ai amsan ma da ka bar da farko kace ya baro gidansa ne ya zo saboda ya masa addu'a don inda da jahim annabi ne ko da zatinsa ko yana gida ko yana nan ko ina nan zan nema ba sai na je gurinsa ba a he zuwa wurin sa ya nuna addu'a ne da haka ka ji tsoron Allah ku daina batar da mutane wallahi ku ji tsoron Allah Allah zai kama ku kuna batar da mutane gashi duk maganar ka kace addu'a ne duk maganar ka amma kuma ku je ku fito da wani abu daban ku je kuna cewa bijahihi da da alfarman manzon Allah da zatin manzon Allah wanda duk hadisin babu kai da kanka duk yanzu duk fasaran da kai kana ce da addu'a ne kuma sai kana ce wai wancan wai waya fara fasara da addu'a ga kai ma duk fasaran da kake da addu'a kake fasarawa amma ka bata mun lokaci ka bata masa lokaci wai wa fara fasara da addu'a gashi kai ma fasaran da kake da addu'a kake wallahi ka ji tsoron Allah Ahmad zaka mutu zaka shiga kabari ku daina batar da mutane wallahi ku daina misleading da mutane kuna misguiding din su kai da bakin ka yanzu ka faɗa ka ce addu'a to me kake nema ai kaga in dai da ka yarda da kanka za ka iya tsayuwa ka ba da amsa na amma saboda ba ka yarda da kanka ka yi alkawari a duniya suna jin ka yi alkawari ba ka iya ba da amsa ba duniya ka musu alkawari a duniya ka ɗauki alkawari amma ka da da Allah ne yaki da lokaci yanzu ka gani haba Mr. Fuad ina kawo ka Mr. Fuad a gaban ka aka yi alkawari alkawari yayi ji ya gama tambayoyin shi zai amsa tambaya subhanallah ya gama tambayoyin shi wai ka yi tambayoyin ka yanzu yanzu ka calm down ka yi tambayoyin ka yanzu ga kar mu baka lokaci kuma ya tsaya ya ji tambayoyi na hmm. tambaya ta ta farko mhm. Rawun hadisin na a ƙarshen hadisin me yace ki block fm eh ka amsa mu kai ba kai kai ba ka gani ba ai kai da ka karanta kuma ban ni ni ba karanta nake ba tambaya mana in ka sani ka ce ka sani in baka sani ka ce baka sani ba sai in ga ma sha rubuce kuma Ga a rubuce ne da bayani a ba fa gashi ka faɗa mana kawai Me a ah, wai yanda shi yake karantawa yanda yake karantawa shi ka kai fasara ka ba da amsa ka karanta shi ba da amsa doctor abinda na faɗa rawin hadisin na ce a ƙarshen hadisin duka me ya faɗa wai yadda ya karanta maka kai ka ba shi amsa ya karanta kai maka karanta ya ka amsa a eh, in bai sani ba sai ce bai sani ba sai wannan ba wani abu bane ba faruwa bane dan ya ce bai sani ba kai karantawa karanta kawai shi ba da amsa shi mu dan ya ce bai sani ba ba matsala ba ce wallahi yes me ba sani kuma ga ba gaban ka karanta ce ba da amsa ko ka ce ba sani ba amma wani ina ga ka rasa abun faɗa ne ka rasa abun faɗa ne a to shi kenan to a a yanzu da na tambaye ka baka bani fa amsa ba kenan baka bani amsa ba kenan to shi kenan abun da ya faɗa bai daɗe ba ya fito ta karanta ruwayan da tace bai daɗe ba ya fito idanunsa ya buɗu bai daɗe ba ya fito ka karanta wajen mene inda rawin hadisin ya ce bai jima ba ya fito idanunsa sun buɗu kenan ya nuna cewa a inda yi wannan addu'an ba yana gaban annabi ne ya yi wannan tawassulin ba a a gabansa ne a gabansa ne a ah, to amma ka karanta wannan abin da na faɗan ina zuwa ka karanta na ce ba a gabansa ne ka bani ne biya ne ka gane akwai malaman ma da suka ce wannan dawowa da idonsa da yi a lokaci guda suka ce mu'ujiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bayyana ta kana ji eh, to <laughs> to Mustapha to da da nake so duniya ta fahimta a daidai na bari ba ka amsa, ko ka gama kana so ka move on ba shi amsa move on to next one lokacin ya kusa da akwai wani a zuciyarsa ka cire abin da ke zuciyanka nan ka bari ah. in na bayani ka bari ka saurara wai ka dakta wai na jin ka ba zuciyanka ba kake ina ka ka bari na bayani ka tare ne wai na eh me don Allah rika yin hakuri ina bayani in dai tsakani da Allah yake yana so ya fahimta wai na jin ka amma ina bayani ka interrupting dina bismillah dakta ba so kake ka fahimta ba ba so kake mutane su fahimta ba surutu kake so mu tai mutane? tai wai dakta abinda malamai suka ce mayar masa da idanunsa nan take mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda me a nuna cewa Allah yana amsan addu'ansa nan take daga yayi kamar da wani sahabi ya zo yana yace manzo Allah ka roka mana Allah ya bamu ruwa manzo Allah yana daga hannu sai ga ruwa ya zo wannan yana nuna cewa addu'an manzon Allah tana da albarka hmm. kuma mu'jiza ce ta annabi yasa daga ya yi addu'a ba kamar sauran mutane ba nan take an karba da haka sai ce farar da basarahu sai aka dawo masa da idanunsa ko farud da basarahu duk ya tazo to me a cikin wannan ko me iskali a wannan mujiza ce ta manzon Allah daga yayi addu'a aka karba aka dawo masa da idanunsa wannan shine ba wani abu bayan wannan wannan yana gwada cewa tun da ba a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi wannan ba to ya zama tawassuli da annabin kenan a'a a'a hodi jam hodi jam maganganun da malamai suka yi akai block fm ki block fm ban gane ba ban gane tambayar da kake ba me kake cewa wai me kake so ka fito da shi ne ni ban gane ba ga tambaya ta ni me kake so ka fito da shi a ci gaba da tambayan a ci gaba abinda kake so in fito da shi ba duba ya to saurare ni ka ji saurare ni ka ji ina jin ka ina jin ka yawwa nace ka karanta inda rawin ya ce bai daɗe ba ya zo idanunsa a buɗe ma'ana wanda yana karantar da ba a gaban annabin ne ma yayi wannan tawassulin ba kenan duniya ta ah, fahimta cewa ba a gaban annabi yayi tawassulin ba da annabi yace masa yayi alwala yayi nafila raka'a biyu yace wanda yana karantar da cewa bai dade ba ya zo idanunsa a bude cewa ya zo. yana tabbatar da cewa ba a gaban annabi yayi wannan ba ya ce maka ya zo daga ina daga ina haka hadisin ya daga ina ko daga ina ne ya zo zuwa daidai kasan da ne zuwa ka da ne zuwa ya gaya maka hadisin ya faɗa ya faɗi dai gurin ko bai faɗa ba tun da ya ce ya zo ismin da ba a wajen ba amma kuma ka je kawo wani abu wannan mashin. ne. ko bai faɗa ba ya nuna dai daga wani wajen ya ta fito da shi addu'a ce a wannan ka aya fili ya ne rawi da kuma ya tabbatar da haka wurin ne ai wannan ba shi muke zai na gaba tambaya ta biyu tambaya ta biyu a hanya ne a duk wannan ba shi ne tambaya ka biyu ba illa ya ka ah, ina zuwa ga tambaya ta biyu Allah shine muhimmanci na ce ga tambaya ta biyu ga tambaya ta biyu Na'am. Ka karanta wani asari na wannan hadisin Usman bin Hunayfin a inda ya koyar da irin wannan tawassuli bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka san akwai wannan asarin? Cewan yaya ban ji ba. Very good ga abin da yake faɗa bari in karanta maka. Wane wane wane ban ji tambayar naka ba wane ne me kake ni cewa ne wane ne? Abin ji ba. Me me ji? Akwai akwai asari na Usman ɗan Kunaifin ɗin har iya ya faru da shi a gaban <laughs> a inda ya sake kawo wani abu bayan manzon Allah bayan annabi ya yi wafati ga abun da yake faɗa wa fi ziyadatin sahihatin sahahul hatim da barari ni ban gane da yake nufi ba kana so karanto wani abu abu bisa gwadu abin da yake faɗa to saurare ni bari in fahimtar da kai bari in fahimtar da kai ah, to a ah, kar ka bata bari mai tanta kai ka kaje baka fahimci me nake batu ba bari mai tanta kai kai hakuri ka tsaya mana dokto. bari fahimtar da kai ai kai tambayar mu abin da kake yi kake kake karanta ba ko kai tambayar ni tambayar ni tambayar direct abu ah, ya direct abin da nake nufi ba ka karanta wani asari na sayyidina Usman bin Hunayfin din wanda yake karantar da irin wannan tawassulin bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake gwada cewa ma ba sai annabin yana raye za a iya ci gaba da tawassuli da shi ba to wannan muna ja da kan wannan ne ko ko yanzu ma da ita wasu ai ko yanzu ma ana tawassuli ai muna da ja kan wannan a ina zuwa a da <laughs> annabi ne ka a kai da wannan akari kuma ma tawassuli ya kare ne a zamanin manzo Allah da wani ya ga ina zuwa ka yadda ke na da tawassuli da annabi har bayan wafatin sa wa bai ce tawassuli ya kare ba o ce tawassuli ya kare ba <laughs> tawassuli mi ka tambaya gaba don lokacin mu ai ba da jan ja doctor Ahmad Ahmad kada ba da mazo lokaci mana ai tawassuli yana na ila yawmul kiyama amma da ya ce bai da takalmin karfe ba doctor yau baka sa takalmin karfe ba doctor ka ta ka daya ba Allah ga da Allah mashirmaci hau ba. wallahi doctor ka ta ka daya ba ba muke da kai ba tawassuli ila yawmul kiyama yana nan da saurare ne kaji ne kawai ba ai tun ta ga tawassuli da annabi to ai wanda bayan wafatin annabi ku yi magana da bayan daya da bayan daya Dokto, kana ji na bari in dan maka wannan bayanin ka je. Yana saurare ne. Allah dan saurare ne. Ana ji na? Muna ji. Abin da nake ce Malam Ahmad, dan baka dama kai magana bannin gama. Ai mu ba ma ja in ja. Tawassuli yana nan madin ila yawmil qiyama ba wanda yace tawassuli ya yanke a zamanin manzon Allah ko zamanin sahabbai tawassuli shine ai ka samu kusanci zuwa ga Allah da addu'a da ka yi da kyakkyawan aikin ka za ka yi walillahi al-asmaul husna fa da'uhu biha wannan ma tawassuli ne ga mutane uku da shiga shiga gar din nan wani ya tawassuli da bin iyaye wani ya tawassuli da gudun haramun wani ya tawassuli da da da mai da haƙƙi kaga tawassuli ne wannan wadda gogo rufe su da ka ba ma ja in ji akan wannan kawai dama mu inda muke ja da ku tawassulin nan da me ake yi kawai fa a gume da Allah sauraren doctor amma ce cewa bin nabi in nake maka magana tawassuli da annabin nake maka magana doctor bismillah ci gaba tawassuli da annabin nake maka magana ai ka san akwai waɗanda suna ganin in annabi yana raye za a zo a yi tawassuli da shi amma da addu'arsa ma'ana kamar ya maka addu'a Allah ya maka kaza an yi tawassuli da addu'a yanzu na gane abin da kake nufi yanzu na gane waɗanda suke tafiya akan wannan to wa'annan skill ina so in gwada wa duniya ta sani cewa masu wannan fahimtar suna cewa tunda annabi ya rasu yanzu ba za a ci gaba da tawassuli da shi ba to sai na ce maka to ga wani hadisi na shi wannan Usman dan Hunayfin din wanda ya tabbatar da cewa za a ci gaba da tawassuli da annabi har bayan wafatinsa. Kibla FM. Kibla FM. Gama. Yawa. Yawa to ga abin da yake cewa yace wa fi ziyadatin sahihatin. Sahahul hafiz tabarani wa akhraja hafiz du'a والمؤجم الكبير والصغير وأقر تصحيحه الطبراني الحافظ والحافظ منذري في الترغيب والترهيب والحافظ الحيثمي في مجمع الزوائد وغيره عن عثمان بن حنيف كاجي anna rajulan kana yakhtalifu ila Usman ibn Affan wani mutum ya kasance yana zuwa wajen sayyidina Usman fi hajatin lahu akan wata bukatarsa fa kana Usman la yaltafitu ilayhi sayyidina Usman baya waiwaya masa wala yanzuru fi hajati bai sauraron bukatarsa aili nisyanihi saboda mantuwarsa ga wannan bukatan sai yace falakiya Usman ibn Hunayfin sai ya haɗu da Usman dan Hunayfin fa shaka zalika ilayhi sai ya maka koken haka faƙala lahu usman bin hunayfin sai usman ɗan hunayfin ya ce masa itil mai da ata ka je wajen alwala fatawadda ka yi alwala sun ma'atil masjida ka je masallaci fasalli fihi rakataini ka yi raka'a biyu sun maƙul sannan ka ce Allahumma inni as'aluka ya Allah ina roƙonka wa atawajjahu ilayka bi nabiyika ina fiskanta zuwa gareka ka bi nabiyina ya zo nan bi ne bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyir rahama ya muhammadu inni atawajjahu bika ila rabbi fayubda li hajati to muhammad shahid wannan bayan wafatin annabi ne sayyiduna usman dan hunayfin wanda wannan makahon ya zo ya same shi da annabi shi ne ya ci gaba da koyar da irin wannan tawassulin ga masu cewa ai in dai tawassuli da annabi ne da addu'ansa lokacin da yake raye ake yi amma tun da annabin baya nan yanzu ba za a yi wannan tawassulin ba tun da baya na ka fahimci batun so saboda haka tun da annabi ya riga ya yi wa fati to gashi nan kuma shi sai na usman dan hunayfi din sai ya ci gaba da koyar da wannan tawassulin ka sa akwai waɗanda suka kokari su tura wannan hadisin misali to amma ina so in tabbatar maka da cewa to ga ya za ka yi kuma da wannan amma ka repeat abin ga kamar so uku ke gawo ka gani a ci gaba da Allah sauran muna kawo minti na fahimta yanzu me eh. kake nufi na fahimta da ban gano ka ba yanzu na gane me kake nufi da ka saurare ni don Allah in ina da kar ka sa baki kaga na barka ka gama ka yi ta repeating har sau ah, uku don Allah in karka sa mun baki a ah, a ah, ina da tambayoyi guda biyu ai saura saura tambayoyi na guda biyu doctor saura tambayoyi na guda biyu. kake da su dan ba ka amsa amma dai ka saurare ni. Eh. ba na so ina ne kai eh. yake ne. kawai ka bani ina jin ka ka ga ban yanke ka ka gama ina da Allah ina magana kare yanke ni ya bani nayi dropping na bismillah haka ne in ci gaba eh eh bismillah bismillah yawa da yace ana yin tawassuli da manzon Allah bayan ya mutu wannan bid'a ne ban yarda da shi ba bid'a ne sai kuma ka saurare ni bid'a ce kuma dan zo yi magana kan wannan hadisin da ka ji abin da dan ce me yasa zama bid'a ba mu samu sahabbai suna yi ba duk musiban da suka shiga duk fitilan da suka shiga ba mu samu hadisi ɗaya da inganta ba cewa suna tawassuli da annabi bayan ya mutu mu samu ba abinda malamai suke cewa idan aka yi tawassuli da annabi to kina ana ɗauka annabi yana raye kuma alhali Allah ne hayyun la ya mutu Allah ne raye bai mutuwa amma annabi yana mutuwa innaka mayyitun wa innahum mayyituna kai zaka mutu su ma za su mutu kuma annabi ya mutu kuma mazala shi da bakinsa ya ce idza mata ibnul adam in dan adam ya mutu in kata amaluhu illa min salasin mazala ce duk dan adam in ya mutu aikinsa ya yanke ba ya yin wani aiki sai uku na ɗaya ce sadakatun jariya abin da yake gudana kamar masallaci ko makaranta wannan yana nan lada dai kai masa na biyu an waladin salihin ya lahu ko ya mutu ya bar ɗansa mai nagarta ya rika masa mai addu'a na uku au ilmin yuntaba'u bihi ko ya karantar da wani ilimi ana amfana haka nan manzala ya riga ya mutu kuma ba zai tashi ba sai tashin kiyama in ka ce yana raye da yana ya mutu da ita wasuli da shi kenan ka ce manzo Allah ya san gaibu bayan ya mutu ma kuma ka ce manzo Allah kenan ya san abin da bayi suke yi bayan ya mutu wannan kuma mummunan aqida ce zindikanci ne ma zindikanci ne ba addini bane shi yasa bai ga baki ɗayan su duk musibar da suke gana yaƙe yaƙe ba wanda ya tawassuli da manzo Allah bayan ya mutu ne babu sayyidina Usman dan Hunayfi na biyu wad na biyu wanda yi ko istigasa ko sai da manzo Allah yana nuna manzo Allah yana raye manzo Allah kuma ya mutu Allah shine hayyul la ya mutu shine raye baya mutuwa wannan hadisi da ka da na ne din nan kake cewa waye roto shi waye roto shi yanzu ba dan ce komai a kansa ba sai na je na na na binciki sanad ɗinsa da ingancin sa wannan shine ka'ida ta ilimi ba zan ce komai a kansa ba don kai ba ban yadda kai amini bane har da da ka budi wani hadisi in yadda kuma ya saba ma ayin qur'ani ya saba ma hadisi wanda na sani wa ma muhammadun illa rasulun kharat min qablihi rusul afa in mata aw قتل انقلبتم ala عقابكم wa man yanqalib ala aqibai falan الله شيئا shay'a madana ce annabawa ba kowa bane face kamar annabawa da suka wuce shi in ya mutu za ku ridda kamar yadda annabawa suka mutu shi ma ya mutu saboda haka nan ka ce bayan yi manzala ya mutu kuma ana tawassuli da shi wannan ƙarya ne bid'a ne zindiƙanci ne da wannan yana rayuwa ake da addu'ansa wannan rayuwa ne akan yi da addu'arsa amma tun da ya mutu manzala baya addu'a baya addu'a ya mutu kuma ba zai tashi bai tashin kiyama haka manzala ya faɗa yace shine ma farkon da aka busa kaho to ka bannin gama mara haba sauke ka sauke da ka gaba da tambayoyin shi su mu gama to manzala yace shi ne farkon wadda da a busa ƙaho zai tashi an hakan idan aka yi busa kenan ya nuna malala ba zai tashi ba sai an busa ƙaho shi da kansa ya faɗa hadisi ingantacce yana cikin buhari yace ce farko da tufatar kuma annabi ibrahim amma ce shine farkon wadda zai tashi to kina he manzon Allah yana cikin sa ya mutu baya tasarrufi cikin mutane baya jin addu'a mutane salati ma da ake kwamar sallama yace mala'iku suke isar masa a kabarin sa ba shine kawai automatically yake ji ba to dan kallon awo da ma da kake nufi kenan kake cewa kai kwarin ka ja wani hadisi na shi wani to wannan bid'a ne kawai za abin da ce maka wannan hadisi tunda ya saba ma Qur'ani ya saba ma hadisi zan je inga ingancin sa kuma dan baka amsa gobe gobe gobe gobe kuma dama kaida ta ilimi ya ka ba hadisi ya baka sani ba ko ba ya kake musanta ba ka sani ba ai doctor bari ka ji ina shirye akan tabbatar da ingancin wannan hadisi cewa ne sai gobe na duba tunda ya saba ma Qur'ani ya gobe na duba alhamdulillah to akwai to akwai insha Allah akwai wannan hadisin kuma in ga ta ingantacce ne ni ba ba ina ce babu bane ka saurare ni In inganci ne tambaya ta sana na sharki gaura tambaya ne duba kawai ai ban ce maka ba alhamdulillah karshen ka ta to shikenan na'am tambayan ka to alhamdulillah to saura tambaya eh, ta karshe ne ko saura ta kusa da karshe dai ko a karshe ta karshe kenan domin lokacin mu za mu sallama ta karshe to shikenan to doctor dama tambaya ta ta karshe ita ce nan ba ka wai ka dari ko dari ne ya baka musa Allah ko dari wallahi shi kenan ni ba da in na sani na sani in ba sani ba ko dari to shi kenan kamar yadda ta bijiro da cewa an samu hadisi kuma ni ma na ce na yadda cewa an samu hadisi akan tawassuli da aikinka tawassuli da sunayen Allah da sifofinsa tawassuli da abin da ya shafi addu'an salihan bayi addu'an salihan bayi ka yadda da waɗannan to kana da wata fiska da ka yadda da tawassuli da annabi ɗin ko da wasiɗa kafin a faɗi annabi misali da imani na da annabi ko don so na da annabi misali ka yadda da wannan ɓangaren wannan na yadda tunda in nace ina son annabi ai ibada ce an mu ce ne so shi very good to amma da nake yi na yadda da wannan ai ana tawassuli da da wannan doctor amma ka kasa yadda da don annabin kai tsaye misali ba ja kan wannan ya kalli na da ka biya maka bukata saurara ka ji to bari ka gama kace da zatin sa ne ba kai ba da zatin sa ne ban yadda ba amma da son da nake wa annabi an ce in so shi ibada ne sai na yi tawassuli da shi in girmama shi girmama shi ibada ne sai na yi dama ana tawassuli da ibada kamar yadda waɗannan mutane suka yi tawassuli da ibada haka ne da wannan bamu da ji a kan a kai ba ja ana tawassuli da da ibada Allah doctor amalu salih doctor amalu ta'a Allah doctor doctor tambaya ta karshe nake so in maka aiko karkashin wannan tambayar cewa nake annabi sallallahu alaihi wasallam dama tawassuli da shi ai abin da kake nufi ya Allah don annabi Muhammadu ma'ana kamar Allah ya kalli annabi Muhammadu don sa don annabi ya maka shine manufar kawai kuma doctor Allah zai iya don annabi don na nafilan kama Allah ya yi don sa sannan abinda nake so ka gane doktor bari ka ji bari in kare a littafin nan na Shehu Usman bin Fodio yi hakuri Shehu Usman bin Fodio duk lokacin da ya kare maganarsa kaga inda inda duk yace Allah ka dakar da mu bisa sunnar annabi yakan yi tawassuli da annabi ya ce bi jahihi indaka da alfarman annabi a wajenka kaga wannan abun da Sheikh Usman bin Fodo ya kawo a cikin iyawu Sunna ko baka gani ba da Allah ka gaya mu to ka gama da ka bani ne bayani eh eh ina jin ka eh yawwa a ka gani ka gaya mun amsar direct kafin ka je bayani ka gaya mun amsar tukuna direct sai ka je bayani direct kaman yaya a ka bani amsar abun da zan tambaye ka shi ne ke son ba amsa ai ki block eh sai ka yi bayani a ya faɗi abu to ka ki saurare ni tambaya fa kai mini dai kana magana ina magana ba da amsa bismillah Mr. bismillah da Allah ya mun tambaya bari ne masa bayani na'am da yace a cikin akwai ahyawu suna wa ikhmadul bidai dan hodiyo yace in ya gama addu'a ya salatu annabi yakan ce bijahin nabi wannan abin da dan hodiyo ya faɗa ban yadda da shi ba ba nasi bane ya wato alhamdulillah to amma haka kawai ya faɗa ko akwai dalilin da shi ya dogara da shi ko kuma haka kawai yake faɗa to kawo dalilin da ya dogara da shi mana kawo dalilin sai ka kawo dalilin to wancan hadisi duba wato abin da nake so ka kare doctor a kawo dalilin kawo dalili waɗanda suke cewa bidayin shi ma ai dukkan wancan hadisin suke ɗaukowa wancan hadisin wancan hadisin da yace bin nabiyyi ɗin da shi suke kafa hujja dukkan su to to ban yarda da wannan fassarar ba ban yadda da ita ba eh to shikenan to to to baka yadda ba to kai ma ba a yadda da naka ba kai ma ba a yadda da naka ba ban ce dole ka yadda da nawa ba na ce ma dole dai da to ni ma ban ce dole ka yadda da nawa ba amma ni wan su ne ma na asali <laughs> ka ji Ahmad da saboda su ne suke suke da hujja wanda yake ne gari wannan nan wani kawai in wani hadisi ne menene da du'a ce ba shi kadai ba ba shi kadai ba duk gaba ne ba da ce ba bin Fodio kana dalilin dan Fodio ba ya bayar kana dalilin shi eh shi ne ai nake faɗa ba na jumla ta maganar ne to. wato kana ji ya ce ta Shehu usman dan Fodio ne kawai ni abun ya ban mamaki Ah menen dalili na dan Shehu usman dan Fodio non dalili Shi ne nace wancan hadisi ai shi ya ji abun da na faɗa wancan hadisin ah, ah, da ah, yake cewa a tawassalu ilayka bi nabiyika duka da wannan hadisin suke kafa hujja da shi a sayyid me dan Fodio ya na dalili ne nace faɗa ba yanzu doctor ai ina hada maganar gaba daya ina cewa mu sallama kenan ina so ya afu a cikin littafin ai bai kawo cewa ga dalilin sa a cikin ya sunna ba bai oh, kawo a bai kawo dalili a cikin ya sunna yace ga dalilin sa na faɗan haka ba ya fada ma ba dalili na ya fada ma bai ba dalili a mun ga ai mun san dalilin da yake sa yake fada mun mun san dalilin da yasa yake fada kawo dalilin kawo dalilin da ake da dalilin da biyu gurin Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi ka Muhammadin rawa. wannan ba bane yi an ce bijahi ita an ce bijahi kana warware kanka kana warware kanka an ce bijahi to yanzu wancan da kake faɗa ka ya ce bidu'ai ya ce bidu'ai ya ce bil imani hadisin yi magana addu'a hadisin a jikin ya ce bi ka Muhammadin rahma ya ce bidu'ai bari ya gama tukunna bari ya gama tukunna ya gana kuma yana ba ina ba ba fahimta ba gama na yi mamaki da kake cewa wai Sheikh Usman bin Fodiyo ne kawai ya tafi akan haka akwai wanda suka ce bi haƙƙi da bi akwai karka karka mun kariya da Allah karka mun kariya ban ce kawai ba amma ga wani zan yi bayani an dauka abin da ka faɗa an dauka doctor an dauka ba shi kadai bane mutum ba da mai Sheikh Ahmed in ka gama ba na yi bayani tun da ka gama naka na'am Mr. Fuadu ka ce dakata na nawa. Ta yi naka. Da Allah ba so kana magana ina magana muna so jama'a su fahimta ne akwai masu sauraron mu. abin da nake cewa ba ya ce dan hodiyo ya faɗa cikin ihya suna wa ihmadul bid'a littafin sa in ya gama salati mu, annabi yakan ce na nabi sai na ce wannan abin da dan hodiyo ya faɗa ban yadda da shi ba ban ce shi ne kawai ya faɗa ba ai akwai mutane da yawa baya waɗanda sun yi irin wannan magana amma ba daidai ba ce da na ce masa dan hodiyo da ya faɗa me dalilin sa me hujja sai ya ce wannan hadisin da muka karanta a tawajjahu ilaika eh bi nabiyika a ciki an ce bi jahi nabiyika ai ba faɗa ba amma addu'a ya an faɗa ya ce in shi ta da laka in ka so maka addu'a kai ma ka fassara da addu'a ka fassara da addu'a kowa ya ji amma baka fassara da jahi ba don babu to tun babu sai ka kawo dan hodiyo dan hodiyo ne dalilin sa ka kasa kawowa sai ka je kawo hadisin da yake magana addu'a din wanda kai ma ka san babu bijahihi bina biyu ka yace na ka kawo maka malaman da suka fassara kuma da addu'a kace baka yadda da su ba to tun da baka yadda da su ba ni ya zan dauki abin da gashi bai zo cikin hadisin ba in bar abin da ya zo cikin hadisi yace in shi ta da autulaka in ka so maka addu'a kuma da ya zo ma ce ud'ullaha ka roka mun Allah an yi afiya ni ya dawo mun da idanuna duk in bar wannan zo kama kame kamen ka in dauka bi jahihi ha ba kai ko ai kana warware kanka dan godiyo ba annabi bane ba manzo bane in ya magana muna da ma'auni qur'ani hadisi in ya dace mu dauka in bai dace ba ba aiko shi ba to ne da ba ka ka bannin gama mana wai ba na wai ba lokacin da ke magana na sa maka baki ba ba annabi bane dan godiyo ba annabi bane ba manzo bane hmm. imam mali yace kowa zai faɗan magana dauka zai faɗa a nace maka wannan dayar masa da maganar sa don ba hujja ba dalili kai ma na ce ka kawo dalilin ka kasa ka kawowa sai ka je ka kawo wannan da muka dinga dade muna ta magana a kansa atawajjahu ilaika binabika binabika hina bijahi hadisin ya zo bijahi amma ni na ce addu'a ne hadisin ya ambaci addu'a kai ma ka faɗa wajen so biya ka ce addu'a addu'a addu'a kai ma ka faɗa masu sauraro mu suna jinka, sai za ma na ji daɗin tattaunawa kai da kanka sai ka ce addu'a ne addu'a ne kuma yanzu ka zo kanka zaki koma ka ce bijahi ba tawassuli binabiyika kai ma ka ce binabiyika muhammadu lokaci mu ya kai lokaci Allahumma inni as'aluka wa ana ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyyi rahma. duk wanda ya <laughs> ai wannan fassara direct ya tabbatar da tawassuli da Annabi Muhammad to lokacin mu ya kai lokacin mu ya kai ina ce duk wanda ya wani tawilin sa tawilin sa kawai yake amma ya ce Allahumma inni as'aluka wa ana ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyyi rahama a sallame mu eh mun gode mun gode mun gode Dr. Idris da shauran da yawa suna kafa hujja da gama an gama Allah kama gobe sha Allah an gama sauka na ce wata tambaya ce bai da shi kuma yana ta surutu eh an gama in ya gara da tambaya kai doctor ka a ah, kai ne da surutu doctor an gama an gama wannan tattaunawa mun gode ah, a shaka sayyid muna ma godiya eh. ina so ka doki minti daya kai magana ka ta kashe lokacin mu ya kai ya wuce gobe in an kai mu karfe tara karfe tara na dare gobe in an kai mu karfe tara na dare a Sheikh Dr. Idris Abdul Aziz Dusan Tanshi wato Dr. tawhid kenan Dr. Tauhid ya kasance tare da mu on Cable FM akwai karatun da zai zo da su da wani reference kuma da ya ce ya cross check ya yi magana kai